Assalamu alaikum. Sunana Mustapha Ali, wanda kuka fi sani da Sufi at Comedy. Zan yi amfani da wannan daman domin na tallata ɗan takarar mu Right Honorable Isa Ashir Kudan. Don samun ingantaccen ilimi, zaman lafiya da ci gaba a jihar mu aiki a aikace ba a rubuce ba. Right Honorable Isa Ashir Kudan. Zo ka bakwai ya takura kira a